bayan lashe kofin zakaru na bana cristiano ronaldo ya ayyana cewa kakar wasa ta bana ita ce kakar da ya fi yin ta goma shi har ila yau dan wasan ya ce idansa na kan mashahurin kyautar nan na kambun baldon o na bana ronaldo mai shekaru 31 yana cikin jerin sunayen waɗanda ake sa ran cewa suna iya lashe wannan kambi na dan wasan da ya fi kowane dan wasa taka leda a duniya cristiano ronaldo ya jefa wa real madrid kwallaye 51 a cikin raga a wasanni 48 a kakar da ta gabata ya kuma ci kwallaye 16 a wasanni 12 real madrid ta lashe kyautar har sau biyu a cikin shekaru uku ronaldo wanda ya sha suka a wasu wasanni da suka buga na rashin tabuka abin a zo a gani ya kokarin shafe wannan inda ya samu nasarar dabarar cin kwallaye uku a wasan da suka buga da kishiyarsu atletico madrid